ina son haddan qur'ani wace shawara zaka bani a wannan an sha faɗa kuma yana son waye ji tarihin rayuwar karatuna abin da za ka amfana da shi cikin tarihin rayuwar karatuna ka je ka nemi manyan malamai da suka gugur maya ka nemi tarihin rayuwar su ita ce za ta amfane ka amma a nawa ba na tsammanin a kona za ka karu da su. amma dan ce na maka rowa ni dai na yi makarantar allo na haddace qur'ani kuma na zo na shiga makaranta guda biyu ta aji a lokaci guda ina yin karatu a makarantar mutanen egypt da ke can kan titin bello ɗin da grot egyptian cultural center wato almarkazin thaqafi al-misri kuma nan take ina karatu a shahuci makarantar dare da na kammala waɗannan makarantun lokaci guda kuma daga baya sai na shiga gamman arabic teachers college gwali daga baya kuma na je jami'ar musulunci ta madina daga baya kuma na dawo muke karatu a nan gadon kaya daga baya na sake koma karatu international islamic university of africa da ke sudan daga baya kuma na zo hutu yanzu kafin in sake koma ba shi kenan ba <laughs> lokacin da na yi haddan ƙur'ani da allo daga baya kuma na koyi juwidi a zamanance malamin da ya koyar da ni wani mutumin misra a sheikh abdulaziz ali al-mustafa wannan ba zan manta da shi ba gaskiya yana cikin malaman da ba zan manta da su ba don lokacin da zan fara koyon tajwidi bayan gashi har na haddace ƙur'ani a dare na farko da za mu yi darasi akan isti'aza da bismillah muka yi shi gaba ɗaya darasin wajen awa ɗaya da rabi ban iya isti'aza ban iya basmala ba kar ka manta fa a lokacin na haddace qur'ani da shekara hudu kenan har ina iya rubuta qur'ani da ka to da haka da na jure na koya cikin wata shida sai gashi na iya tajwidin qur'ani gaba ɗaya in yayi yawa wata bakwai to ya taimaka mun kwarai da gaske malam Sheikh Abdulaziz Ali Mustafa mutumin kasar Misr daga nan gurin akwai malami na kuma wanda na koyi na hau da yawa a wajensa da kuma Adam shi ma yana nan lecturer ne a legal shi dan Najeriya ne mutumin Lokoja Kogi State malam Muhammad Shehu daga nan akwai kuma malamin da na yi karatun fikihu a wurinsa da sauran waɗansu abubuwa shine malam nuhu yana nan ɗan dago cikin gari daga nan gurin kuma da dai malaman da yawa suna da yawa waɗannan da suna cikin shahararrun daga nan gurin kuma na yi ta zuwa waɗansu majalisai da aka rinka yin su ba a zahiri ba na Dr. Ahmad tun kafin a fara karatu na fili wanda kowa ke yi na hadisi wani lokacin in samu an yi min nisa wani lokacin in shiga ai da ni har na zo ni ma ina samun na wani ni kadai to daga nan gudun kuma na yi karatu ma wajen mala abubakar jibril littafin fatahul majid wannan tun kafin in tafi madina ala kulli halin da dai wurin malamai da yawa waɗannan su ne mafiya shahara su dukkan su bambanta da su kowa na tashi ina yi masa addu'a musamman cikin watan ramadana musamman a goma karshe musamman a cikin sujarata. Allah saka masa alkhairi karatu yana bukatar lokaci yana bukatar juriya haddan qur'ani tana bukatar sai ka jure sai ka sha wahala haka zaka hakura in zai yi maka bar garinka yana da kyau ka dan bar garinka amma kar ka yi tafiyar karatu irin ta da ta allo ni yanzu bana goyon bayanta duk da ta dace da da ba ta dace da yanzu ba don yanzu din galibi ba a haddace qur'ani a allo din sai na bara da yawon wanke-wanke a waɗansu wurare a tsakani da Allah kuma wannan ya danganta da iyaye sun ɗauka 'ya'yansu za su yi karatu kyauta imam bukhari ya tashi maraya amma bai karatu kyauta ba uwarsa ta dauki nauyin karatunsa tun shekarar sama da dubu ɗaya da ta wuce baya sai imam malik duk iyayensu suka dauki nauyin karatunsu malamin sai dai a tura masa almajirin ya je karatu amma abincin ɗalibin na hannunsa da ya kare kuma ya koma gida wanda ma zai bar gari zai je bagada daga madina ko daga makka zai tafi ne da guzuri na wata uku idan wata uku zai da guzurin ya kare kuma ya dawo gida ko saura kwana biyar guzuri ya kare ta turo ya dawo gida har zuwa lokacin da aka rika samun waɗansu halifofi da suke ɗaukar nauyin ɗalibai ɗin da kuma malamai ɗin su kuma yawanci a wancan lokacin malaman ko dai suna sana'arsu za su ware lokacin karatunsu bai ci karo da lokacin sana'arsu ba ko kuma waɗansu halifofi ko waɗansu masu dukiya su ware wakafi su ce dukkan mai karantar da alkur'ani a ɗauka cikin wannan dukiya ta wakafi a bashi albashi ko gwamnatin musulunci ta sa musu albashi to a yanzu duk babu wannan malamin allo baya da wanda yake bashi albashi kuma uba wai sai zo wai gata ne sai zo same ka ce wallahi wannan dan na kawo maka shi wai ya maka gata ke ya hada ka da matsala me gata wani bawan Allah haka ya mun yace yace ya bugo mun waya yace wallahi ga wani dana nan gurin tuntuni ke ta dama almajirin ka ne zan kawo maka shi na ce wallahi tallahi ba zan karba ba gaskiya da gaskiya ke ah, to in je ina da shi in je ina da shi haka duk waɗansu kuma sai su ganka daga wani gari ka je yi lacca ko kawa zai sai mace ce malam zan zo ka karatu kawai sai ga mutum da zai kalle da a kofar gida ko ya zo karatu ba ruwan safa yanzu yana bukatan ka bashi ɗakin kwana da abinci uku kuma ya yi karatu ka bashi karatu ce masa ka'ida shine akwai lokutan da ake yin karatu rana kaza ana yin tafsiri rana kaza malam abdulhamid da sayyid bukhari asabar da lahadi da safe gobe ma za a yi jibi ma za a yi insha Allah rana kaza ana kaza rana kaza ana kaza to kuma sai ka nemi masauki zai sauka masallaci ya zaka tsare masu sallah wuri domin aka bude kofar kowa sauka masallaci wata rana sai ka zo nan ka gaza kalle da a can da sosan wanka a nan gurin da menene sai zai yiwu ba sai mun yi zama na gaske ka waro guzurinka da zaka taho akwai masu hikimar da suke haka ya waro guzurinsa ya zo ya kama ɗakin haya a wani wuri zai wata biyu zai wata uku wallahi wannan koma matsatsin lokaci sai ka matsa kan ka bashi dan daga gaske yake ɗalibin ilimi ne amma kawai kaga mutum da jikan leda ya ce maka daga lokacin nake ko daga mina nake ko daga wa'ayi na ji labarin ka a rediyo najeriya kaduna na zo in yi tafsiri wannan ba ɗalibta ba ce ba shiriri ta ce kawai irin ta ta kasar hausa Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu assalamu alaikum warahmatullahi